الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدفع دعاء wannan yammaci na ran ashirin ga watan zilqaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da 11 ga watan yuli 11 12 ko 12 eh 12 na'am 12 ga watan yuli shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 118 a cikin karatunmu na aljami'ar sahih na imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi yau za mu tashi kitabul azan shine littafi na goma a cikin wannan littafi ah, mai albarka ah, na'am sai mu fara bismillah na'am kitabul azan ya ce wannan shine littafin al'azan kiran sallah al'azan ma'anarsa a luga al'ilam sanarwa yekuwa ah, yekuwa shi yasa ake ake cewa fa’azana mu’azinun ayyatu hal'iru innakum lasariqun sai wani mai wai kuwa mai shela ya yi shela kuma Allah ɗaukakin sarki ya ce ma'anar Ibrahim wa azin finnas kai sanarwa ga mutane shi yasa da mutum ya yi wani ya zo wajen ibn sirin ya mafarki yana kiran sallah to da ya duba ya ga shalihi ne sai ce za ka yi hajji insha Allah ne saboda Allah ya ce wa annabi Ibrahim wa azzin fil nasi bil hajji ya atuka rijala in kai sanarwar za su zo maka a kafa to da yake alamar salihi ne sai ya ce za ka yi hajji sai ku yi hajji wani kuma ya zo ya sake masa ya faɗi cewa ya shi ma ya farki yana kiran sallah to da ganin sa ba mutumin kirki bane ce za ka yi sata kuma za a kama ka fa'azzara mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum ko da aka yi fassara kuma haka aka yi eh, to al'adhan ma'anarsa kenan al'ilam sanarwa kuwa shela amma a shari'a ana nufi sanarwa da sallah ta farilla da lafuzza waɗanda suke kebantattu waɗansu sun ƙayyade shi da cewa sanarwa da shigar lokacin sallah da lafuzza waɗanda suke keɓantattu to amma wannan za a yi masa iradi a shine idan sallah ce wadda lokacinta ya kubce ake kiran sallah a kai to kaga bai zama to kiran sallah ba kenan a wajen wanda suka yi ta'arifi da cewa sanarwa da shigar lokacin sallah tunda sallah da ta kubce ai ba sanarwa ake da shigar lokacin ta ba ko ba haka ba haka zalika kiran sallah da ake yi na sallar asuba kafin shigar lokaci na dare kiran sallar asuba tsakar dare a haka ba sanarwa ba da shigar lokacin sallar asuba kamar yadda ya zo a cikin hadisi a liyuki da na'imakum wa yuki faka imakum don ya tsayar da mai sallar dare ne kuma mai bacci ya tashe shi a gaba don sanarwa ne da shigar lokacin asuba ba haka zalika kiran sallar da ake yi ranar juma'a a gaban liman ko idan zai hudu ba kafin ya hudu ba tunda kaga ana yin kiran sallar ne bayan shigar lokacin sallar juma'a saboda haka wannan ba kiran sallah bane na shigar lokaci musamman aka tafi da abin da ya tabbata daga sunnar sayyidina Usman da ake kiran sallah biyu ranar juma'a hmm. wannan kiran sallah ba sanarwa bane da shigar lokaci bal sanarwa ne da cewa liman zai zo ya hudu ba a ya hau kan mimbari saboda haka dai ta'arifin wanda suka ce sanarwa da sallah kamar yadda ibn hajar ya faɗa ko da ke shi ma haka ya ce al'ilamu bi waqti sala bi alfabin makhsusa hanafiya ne suka ce al'ilamu bi sala sanarwa da sallah wato yin yekuwa da yin sallah wannan wato imamul qurtubi yace lafuzan azan sun tattara tauhidi ga baki ɗaya aƙidar tauhidi duk tana cikin lafazin azan kaga dai kabbara ta tabbatar da Allahu akbar Allahu akbar kaga ta tabbatar da samuwar Allah da kuma kamalar Allah ashhadu an la ilaha illallah ta tabbatar da tauhidi na ubudi na uluhiyya bauta ma Allah shi kadai da koren shirka ashhadu anna muhammadur rasulullah ta tabbatar da risala hayya ala sala ta tabbatar da wato kiraye zuwa ga a wato kiraye zuwa ga da'a wadda take ba zai yi a santa ba sai ta hanyar manzo saboda kaga ta tabbatar da tauhidu da'a tauhidul da'a cewa ba za a yi da'a ba za a bauta ma Allah ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayya alal falah ita kuma ta tabbatar da wato tashin alƙiya ta tabbatar da lahira hmm, ta yaya ta tabbatar da lahira na falah ba aka ce eh hayya alal falah aka ce akwai eh, shi kamar eh, rahota din ah. ya tabbatar da kilinan akwai lokacin da za a yi wannan rahota din a kiyama yake tabbatar da wannan eh ka kusata a kiyama ake tabbata alfalah ba zai tabbata ba sai a kiyama dan alfalah abinda ake nufi shine rabo na dindindin da baya yankewa duk rabon da zaka samu a duniya ba zai kare ba to alfalahu ba anan ake samun sa ba a lahira saboda kaga an tabbatar da ranar lahira an tabbatar da ranar lahira mm, to sannan kuma ah, aka sake maimaita abinda aka faɗa daga farko domin taukidi shine samuwar Allah da girmansa da kamalarsa da kuma kaɗaitosa a cikin ibada daga cikin hikimomin kiran sallah shine sanarwa da shigar lokacin sallah da kuma kiran mutane ya zuwa ga sallar jam'i da kuma bayyana alama daga cikin alamomin addinin Allah shi yasa da mutane za su haɗu akan su daina kiran sallah imam malik ce sai a yaƙe su mm, domin sun haɗu akan barin sha'iratul islam shi yasa kun ga wato hatta fatoyin majalis na malamai da suka yi lokacin da aka ce a daina zuwa a sallar jam'i aka rufe masallatai amma yawan majalis na fatawa na kasashe sun ce amma lokacin sallah ya yi a rinka kiran sallah mm, duk da ba zuwa za a yi sallar ba waɗansu su ce a yi kiran sallah a ƙara da sallufi rihaliku mm, waɗansu kuma suka ce kawai a kiran sallar ba a ce ba sai an ce sallufi rihalikum ba wanda ya ce a kiran sallah a ce sallu fi halikum shi yafi tunda shi yafi dacewa da sunna tunda lokacin da aka ce a yi wannan sunnar lokacin ba so ake a zo sallar ba tunda ana ruwa ga ga tabo ga zamewa ba nufi ake a zo sallar ba amma aka ce a kiran sallar in an gama sai a ce sallu fi halikum ala sallu fi halikum kowa ya sallah a gida mu da hausa muka rinka faɗa ko malai sai da hausa muka rinka faɗa eh a wajen hadisin ibn umar bayan kira sallah kamar yadda zamu gani zai kawo amma hadisin ibn abbas in aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ba za a ce hayya ala sala ba sai a ce ala sallu rihal ala sallu rihal sai a koma a ce hayya ala fala hayya ala fala ha aka ba za a ce hayya ala mai hukun hayya ala sala sai a ce sallu fir rihal hmm. hadisin ibn abbas shi kuma hmm. to daga cikin mukaddimar da malamai suka yi kamar inda ibn hajar ya ambata shine shin menene fi limanci ko ladanci eh, salasatu akwal dan suka ce limanci kauli na uku aka ce ladanci kauli na biyu kai na uku aka ce shine tafsil tafsilin shine kan cewa duk wanda ya san cewar yana zai iya tsayuwa da haƙƙin limanci to limanci ya fi in ya san cewa yana da ahliya na ya tsaya ya limanci to gare ya limanci bisa ya ladanci wanda yake magana imamu shafi'i ma wato ta yi nuni ga wannan <laughs> eh, na'am sai hukuncinsa sa kuwa aljumhur akan cewa sunna ce mu'akkada duk da waɗansu suna tafiya akan wajabci hatta magana an ɗauki maganar malik ma a haka da yake cewa inna ma ya jibun nida fil jama'atin lati tuqamu fil masajid wato kiran sallah yana wajaba ne a cikin jam'i da yake da ake tsayar a cikin sallar jam'i da ake yi a cikin masallatai amma ai kaga wannan ba zai nuna cewa wajibi ne kiran sallah ba duk da waɗansu sun fassara shi akan haka cewa maganan riwaya ce daga malik saboda haka ya faɗa a muwatsa to amma yana nufi ne akan cewar ba kowa ne zai kiran sallah ba kamar mutum shi shi kaɗai ko kuma jama'ar da ba a masallaci ba amma a masallaci ne ya ce to nan yana waje ba to wujub din za a fassara shi akan cewa wajabci a na farilla ko ko ana nufin wajabci na kifa a wajabci na sunna mu'akkada ne karfi na'am amma dai mashhurin masabar malik din shine kamar da sauran jumhurin malamai suka tafi a kai cewa sunna ce mu'akkada na'am babu bada'il azan babun fara wato farkon kiran sallah yau shi aka fara kiran sallah wanda ya nuna kan cewa kiran sallah nan ba lokacin da aka farlanta sallah ake yin sa ba sai daga baya ne to yaushe aka fara kiran sallah na'am da faɗin Allah azza wa jalla إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون in kuka yi kira ya zuwa ga sallah sai su riki sallan nan a bar izgili da a bar wasa wannan ku saboda su mutane ne wanda ba sa hankalta kaga wannan aya ce madaniya to dai imam bukhari ya ishara da cewa farin kiran sallah a madina ne tunda wannan aya ce madaniya ba inda an batan kiran sallah ya zo a alkur'ani sai a sai a wannan ayar da kuma ta biyu da zai ambata kuma kowanne daga cikin su surura ce madaniya wanda yake nuna cewa ba a kiran ba a kiran sallah a maka ba a kiran sallah a maka amma hadisai da suka zo cewa mala'ika jibril a lokacin da ya zo ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah yayi kiran sallah wannan hadisai ba su inganta ba haka zalika an ruwaito kamar yadda ya zo a cikin mu'jamul awsat cewa lokacin da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam a sama wani mala'ika ya yi kiran sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ce ya wuce ma mala'iku da ahlus sama'i sallah to shi ma wani hadisin bai inganta ba a wanda dai zahirin alkur'ani ga abin da ya nuna a madina ne aka fara kiran sallah ma lokacin isra'i lokacin tun bayan farlanta sallah bayan daren isra'i ana sallah amma ba tare da kiran sallah ba na'am wa qawlu ne ka dai ana ƙaulihi ne fa mm. wa na, nan naka ƙauluhu ne juma'a idan aka yi kira ya zuwa ga sallah a ranar juma'a kaga wannan ma ya nuna kiran sallah ga sallar juma'a wannan ita ma aya ce madaniya da haka a madina ne aka fara kiran sallah mm. daya daga cikin dalilai da yake karfafa cewar kiran sallah an fara shi a madina ne har ma yake haddada lokacin da cewa bayan yakin badar ne shine a hadisi da aka rawaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu ibn rajab ya ambace shi a cikin sharhinsa a cewar a ran da za a yi yakin badar da asuba ta yi alfijir ya keto sai aka yi kira as-salatu jami'a wato sallah a haɗu a yi sallah hmm. sai sahabbai suka rinka tuttuhuwa daga wajensu aka haɗu aka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yakin badar to kuma kun san yakin badar a shekara ta biyu ne bayan hijira ko a cikin watan shawwal a cikin na'am عفوا أتين وتر رمضان نجي شوال شابك يقوتا نعم قال حدثنا إمران بن ميسرة إمران بن المي... ابن ميسرة المنقري البصري قال حدثنا عبد الوارث شين عبد, عبد الوارث ابن سعيد التنوري خالد, خالد ابن مهران الحذاء baduku malamin hadisi ne amma kuma yana da sana'a baduku ne hmm. na'am daga abu qilaba abdullahi ibn zaid al-jarmi daga anasin khadim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu qala yace sun ambaci wuta kuma sun ambaci kararrawa wato sahabbai kenan lokacin da suka zo suna shawarar yaya za a yi da lokacin sallah saboda in ana sallah ba a sanin lokacin sallah kuma da yawa mutane suna rasa sallah abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tara sahabbai a shawara kamar yadda zai zo a hadisi na biyu to wannan hadisin muktasar ne yayi ya takaita yace sun ambaci <coughs> wuta wato a rinka kona wuta in aka ga wuta ta tashi to an san lokacin sallah yayi sai mutane su to eh wannaqus da kuma annaqus kararrawa ah, ita ma suka ambace to a rinka buga kararrawa in aka kowa in yaji sai ya tuho hmm. na'am sai suka ambaci yahudu da nasara a nan ambaton yahudu akwai ikhtisar a ah, da yahudu ba sa amfani da rubuta, bal kamar inda hadisin riwayar ibn umar za ta nuna sun ambaci a kaho albu shi yahudawa suke amfani da shi suke horawa a cikinsa in aka ji sautinsa sai a tuhu sallah to su ne na yahudawa amma wuta ta majusu ce majusu su ne masu wuta take alamar bautar su suke bauta ma wuta ita kuwa annasara ku dama an san kararrawa ne na'am sai aka umarci bilal an shafa al'azan ya biyantar ya yi kiran sallah shafa'i shine wato cika-cika in ka ce biyu zai zamanto maka iskali da hadisin hadisin tarbiyyar yin kabbara sau hudu a farkon kiran sallah ko kuma hadisin abi mahzura na yin shahadatain guda biyu din sau hudu saboda haka gara ka fassara shi ka bashi a babinsa na shafa'i mm, a cika kiran sallah wato shine ba a yi shi cika ba mara ba mm. amma shi ma aka ce biyu din yana da taujihinsa kamar yadda zamu gani na'am wa an yutiral iqama kuma kuma ya marantar da iqama ya yi ta mara to a nan wajen zaka iya cewa wa an yutiral iqama ya dayanta iqama wato ya sanya ta lafazi daidai Eh, saboda akwai yanda ya zo da cewa wal iqamatu wahida don ya fassara cewa witir din da ake nufi sau ɗaya. wani hadisi muktasar ne a takaice ne wato an takaita riwayar kamar yadda hadisi na biyu zai bayyana na'am Na'am mahmud ibn ghailan عبد Ibn hammam As-Sana'ani. ya ce abdulmalik eh, shi ne abdulmalik kenan abdulmalik ibn abdulaziz ibn juraj al-makki ya ce mun karanta ya ce nafi'u ya karanta min hadisi cewa ibn umar shine abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa qadimu musulmi sun kasance yayin da suka iso madina suna haduwa sai su yi karda don lokacin sallah wato su gane wato su auna su ga lokacin sallah ya yi sai su na'am ba a kira ya zuwa gare ta ba a kira ya zuwa ga sallah sai wata ran suka yi tattauna suka yi magana akan wannan sai waɗansu sai sashin su ce ittakhidhu ittakhidhu eh, fi'l amr wato ku dauki a ƙararrawa kamar ƙararrawar nasara kirista ba'alin sashensu ya ce a'a ku riƙe ku ɗauki ƙaho kamar ƙahon yahudawa sai umar ya ce ba kwa tura wani mutum ba ya yi kiran sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bilal tashi kai kiran sallah wannan hadisin haka to ga ya nuna na farko dai a cewar har zuwa madina ba a fara kiran sallah ba har zuwa musulmi madina da farkon zuwan su din ba a kiran sallah mm. sai dai su auna su ga lokaci yayi sai a haɗu to kuma yadda ya zo a hadisin mu'az wannan yana sa da yawa su rasa sallah tunda babu wani kayyadadden lokaci to wannan abin ya dami a sahabbai shine suka zauna suka yi wannan da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wata riwaya ta nuna wanda yake wannan daga nan malamai suka dauki muhimmancin wato yin shawara akan abu wanda yake ya shafi musulmi ya dame su dan a an ce ma bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam abin sai ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya nuna amfanin wato taro domin a tattauna mas'ala a tattauna abu um, domin mutum shi shi kadai da ra'ayinsa shi kadai ne amma in aka taro da mutane to wannan akwai albarka kuma dama shi ne abinda Allah ya sifanta mumine da su wa amruhum shura bainahum al'amarin su shura ne tsakanin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa wahayi zai iya jiran wahayi amma sai ya ce a zo a yi shawara kuma a cikin wannan akwai karfafa cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi akan abin da ba a so kan masa da komai ba In dai har za a yi shawara kuma akan sha'anin addini ya nuna kan cewar wato ra'ayin da ya zamanto shine mafi karbuwa mafi dacewa shi za a dauka wanda kuma ba lalle ya zamanto wahayi ba saboda haka zai yana ijtihadi sai dai ba a ikirarin sa sai akan abin da yake daidai in ya ishtihadi idan da ishtihadin zai zama to ba shi ne mafi daidai da abin da Allah yake so ba to Allah sai ya tayar da shi daga wannan ya zuwa ga abin da yake mafi daidai to <clears throat> wannan asali ne gare mu kan wato mutum a murinka son shawara murinka son haduwa domin a tattauna abu wanda yake shafi al'umma baki daya ba mutum ya dayantar da kansa shi shi kadai ba don duk ra'ayinka dukkan tunaninka a kai kai kadai ba kamar idan jama'a ta haɗu ba to sannan a cikin wannan aka nuna kamar yadda ya zo a wancan hadisin shawarar da mutane suka kawo saboda ganin abin da nasara suke yi su ma haka suke in za su yi taro wajen ibadarsu da abin da yahudu suke yi to kuma addinin musulunci ya zo da asali na saba musu na hakan aka koyi da su to zai zamanto akwai zai zamanto an saba wannan ka'ida ta cewa a saba musu hmm. shi yasa sai aka zo da wani abu wanda yake yafi sai aka zo da kiran sallah to a cikin wannan hadisin akwai cewar umar da sayyidina umar radiyallahu anhu shine yace ba kwa tura wani mutum ya kiran sallah ba shine ya bada shawara ba kwa tura wani mutum ya kiran sallah ba shine ya bada shawara wannan shine zahirin abinda wannan hadisin yake nunawa kuma ya ba zo ma sarihi a hadisin sayyidina umar din radiyallahu anhu kan cewa shi ya bada wannan shawara a to wannan shine asalin shine farin kiran sallah wannan kun ga ya nuna a hikimar hikimar Allah jalla wa ala da ya zaɓa ma wannan al'umma kiran sallah kiran sallah ya fi a kada ƙararrawa ya fi hura ƙaho ko ba haka ba me yasa bayan cewa zikiri ne me yasa za a kiran sallah ya fi sai wanda ya gani hmm. A aha to ka hofa eh a to a sama ba sai wanda ya ji ba ba sai da kahon ba ba ko ina za a a bayan koyi da a ce ma babu koyi da yahuda ai ba ko ina za a same shi ba in babu kahon fa ya za'i haka zalika kararrawa in babu kararrawar ya za'i akwai waɗansu dalilai da ake yin su kwarai da gaske shi ko kiran sallah ya ke banta da wannan kuma ya fi komai sauki da kauli ne kauli ya fi fi'ili sauƙi na'am to a wannan hadisin babu lafazin kiran sallah amma kamar yadda muka sani a hadisin abdullahi ibn zaid ibn abdu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ruwaito ru'ya da ya gani ya yi mafarki an lakana yi mafarki kiran sallah ya zo gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma bukhari bai kawo hadisi ba saboda bai cika sharadin sa ba bai cika sharadin sa ba mm. saboda shi imam bukhari kamar yadda faɗa a cikin tarih, abdullahi ibn muhammad ibn abdullahi ibn ibn zaid ibn abd rabbih shi ruwaito hadisin daga babansa daga kakansa sai ce ba a san ko sun ji daga juna ba an fahimta kawai ya ce ba a san ko sun ji daga juna ba amma abin da yake nufi da baban bai ji daga kakan ba ba a san ko ya ji daga kakan ba abin da ya sa saboda shi abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbi a yakin uhud aka kashe shi ya shahada a yakin uhud ya shahada saboda haka in ɗansa ɗansa ya ji daga gare shi dole ɗansa ya zama sahabi ko ba ka ba eh? in dai su zai ji daga gare shi to dole ko ya yi hankalin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama sahabi to sa ko ba sahabi bane saboda haka babu tabbas dan ya ji daga mahaifin to amma akwai yiwuwar haka idan rasuwar abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi ba ta tabbata a lokacin yakin uhud ba saboda shi ma wannan kauli ne to saboda wannan shakkar buhari sai bai kawo hadisin ba amma hadisin yana cikin masa yana cikin musnadul ahmad da cikin sunan na annasa'i da abu dawud da tirmidhi da ibn majah amma bukhari da muslim duk ba su fitar da hadisin ba saboda wannan ikhtilaf amma shi hadisi ne mashhuri uh, bal mafi kyawun riwayarsa daga cikin kyakkyawar riwayarsa ita ce riwayar shu'ba da Yarwaito daga amr ibn murra daga abdurrahman ibn abi laila abdurrahman ibn abi laila fiƙa ne mm. ya rufi su sai na tun lokacin sai na usman yake karantar da alkur'ani a madina mm. ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya mana idan tabi'i ya ce sahabi ya gaya mu wannan hadisi muttasil ne ko ba muttasil ne? muttasil ne saboda jahalar sahabbai ba za ta yi tasiri ba inda aka ce sahabi ne shi shikenan dan ba a san waye ba wannan ba zai sa hadisin ya zama mai rauni ba saboda kowane sahabi adali ne saboda haka da suka ce da yace sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya mun sai zama ta wannan riwayar wato ita ake riko da ita duk da yake an yi sabani wajen riwayar tata an yi sabani wajen riwayar hadisin afwan riwayar al ne ake sabani akan ta to almuhim dai akwai ikhtilaf shi yasa ba su shi yasa bai zo a cikin sahihain ba amma a cikin wannan hadisin na sayyidina na Abdullahi ibn Umar akwai ishara gare ta shi wato abdullahi ibn zaid ibn Abdi rabbihi da aka guda biyu ne sahabbai abdullahi ibn zaid da shi wannan sahibul azan ibn eh, eh, abdullahi ibn zaid ibn Abdi rabbihi da kuma abdullahi ibn zaid ibn asim mm, al-muzani mai hadisin alwala na sunan abi daud wanda ya rawaito hadisin alwala yana ma cikin masaya yana ma cikin umda aiko alqasim eh, yana cikin al-umda hadisin alwala da yana da cikin wanda suka rawaito hadisin Allah to waɗansu mutane suna khalɗin su alhali ku sahabbai ne guda biyu ko wannan su Abdullahi ibn Zaid amma a wajen kakansu suka sha bamban wajen suna shi wanda ya ruwaito hadisin kiran sallah ibn Abdi Rabbih shi kuma wanda ya ruwaito hadisin alwala ibn Asim hmm. to shi da shi a dasa riwayar wato da aka sahabbai kamar yadda ya zo a cikin sunan Abi Dawud an zauna an yi maganar kiran sallah sai da sai da daddare sai ya mafarki ya ga wani mutum yana rike da itatuwa guda biyu sai ya ce ba ka sayar min da wannan itatuwan ba ya ce me za ka yi da shi sai ce za mu rinka buga su don su yi kara musan lokacin sallah saboda shawarar da aka yi kan cewa a ɗauki naƙus ƙararrawa sai ce buga su za mu rinka yi sai ce ba na nuna maka abin da ya fi wannan ba sai ya masa kiran sallah sannan sai kuma ya masa ikama marra ɗaiɗai kiran sallah ya masa marra biyu da ya farka sai je ya gama annan sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mafarkin naka mafarkin gaskiya ne wannan mafarkin naka mafarkin gaskiya ne sai ya ce je ka kalakana ma bilal fa innahu an daminka sauta ya fi ka a gwarjin murya hmm. Hmm. ya fi ka gwarjin sauti hmm. ya fi ka gwarjin sauti ne a yanar kamar da bilali ya kiran sallar sai sai na umar a wannan riwayar kenan sai sai na umar ya fito yana jan mayafinsa ya cewa wallahi ya rasu ni ma na ga abin da ya gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falillahi alhamd to alhamdulillah dukkan ya tabbata ga Allah to kaga kenan a cikin riwayar wannan da ya ce a sayyidina umar ne ce ba a tura mutane ba a su yi ba a sa wani ya kiran sallah ba to jam'insa da wannan hadisin abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbihi yana da wahala kwarai da gaske um, to sai dai ba za a kaddamar da riwayar wata riwaya ba akan riwayar sahihai um, <coughs> cewar daga cikin jam'in da aka yi cewa da aka yi maganar kiran sallan sai sai da umar radiyallahu anhu ya ba da shawara cewa to a koya a sa wani ya rinka kiran sallah mana da aka faɗi wannan mafarkin yace a sa wani ya rinka kiran sallah mana to sai annabi alai sallam ya yace ma bilal tashi kai kiran sallah to waɗansu sun yi jam'in hadisin a haka a cikin faɗin annabi a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam qum tashi fanadi bis sala kai kiran sallah a cikin wannan malamai sun ɗauki ka'ida akan cewa kiran sallah a tsaye ake da kuma cewa kiran sallah a zaune makruhi ne amma ya za a ce kiran sallan eh, bai cika ba babu dalili akan ci akan rashin cikarsa sai dai ya saba abin da yake a Ah, abin da yake mustahabbi ah, ah, <clears throat> sannan wannan a cikin hadisin abdullahi bin zaid dinnan waɗansu malamai sun kawo ishkali cewa ta yaya za a tabbatar da hukuncin kiran sallah wanda yake abu ne na shari'a da mafarki wanda ba na annabi ba mafarkin annabawa an san wahayi ne amma wanda ba annabi ba mafarkinsa ba wahayi ba ne to gashi an tabbatar da hukuncin shari'a da mafarki wanda yake ba na annabi ba to shi ne suka kawo wannan iskalin amma akwai yanzu akwai wannan iskalin kuwa inda mai aka tabbatar ai da ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tabbatar ba mafarkin bane eh, ba mafarkin bane eh annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace inna hal ru'ya haqq wannan mafarki ne na gaskiya sannan yace qum ya bilal fanadi bis sala hmm. na'am <clears throat> na'am babul adhani masna masna babul adhani masna masna eh to sai zaman to babun al'azanu to in zaka yi in dai zaka ce babul azani to ba zai yi kace babul azanu ba sai dai kace babun al'azanu masna masna in ka ce babun wannan babi kenan al'azanu masna masna shine shine abin da babu ya faɗa eh, kiran sallah sau biyu ko kuma ka ce babu azani masna masna babun kiran sallah biyu biyu na'am نعم سليمان بن حرب المدني yace haddathana Hammad ibn Afwan Sulaiman ibn Harb al-Basri ba madani bane Sulaiman ibn Bilal shine al-Madani yace haddathana Hammad ibn Zaid ibn Dirham daga Simak ibn Atiya daga Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani daga Abu Qilabat al-Jarmi daga Anas qala yace an umarci Bilal ya cika kiran sallah ya kiran sallah cika cika kuma ya yi ikama mara mara sai dai al'iƙama ya yi ikama mara mara sai dai al'iƙama <laughs> eh sai dai shi ne ma'ana wadda aka kore wadda aka tabbatar ita ce al'iƙamar gabaki ɗaya wadda aka kore aka aka togace ita ce qad qamatis sala ita ce al iqama wato ya tsayanta yin iqama kalmomin iqama sai qad qamatis sala ita sai yayi ta sau daya ita sai yayi ta sau daya ai sau biyu afwan eh sai yayi ta sau biyu sai yayi ta sau biyu ya cika ta mm, illa al iqama umira waye yayi umarnin wannan lafazi wajen malaman hadisi a bisa zahiri ana ɗaukan su hukuncin marfu'i don saboda wanda yake da haƙƙin umarni a zam a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda waɗansu sukan ce ta yi mai umarnin wanda daga cikin kula ba'ur rashidin ne wannan ifi ne tunda ana magana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai babu mai haƙƙin amru sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka in dai aka ce umirna ko nuhina ko umira eh, a cikin alfaz na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba su hukuncin almarfu hmm. hukuncin cewa lafazi ne wato mai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ah, <clears throat> to kiran sallah ah, ah, kiran sallah wannan hadisan da suka zo na kiran sallah bukhari da bukhari bai kawo su ba illa wannan hadisi na anas cewa kiran sallah ya zama to shafa'i to a hadisan hadisan da suka zo na kira na bayyana alfaz na kiran sallah hadisai ne guda biyu da hadisin shi Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi da hadisin Abu Mahzura Abu Mahzura shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Ta'if aka yakin Hunain yana sun yi zango ana kiran sallah sai ya ji 'yan yara suna kwaikwayon kiran sallah daga ciki sai ya ji wani mai zaƙin murya sai ce a zo masa da shi shine aka zo masa da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a koya masa kiran ya koya masa kiran sallah da kansa alfaz na kiran sallah din ya sa shi ya rinka yi mutanen makka kiran sallah mm, shi sa ma har masu waka suke saboda daɗin muryarsa suke cewa suke suke yin suke yin yabo da shi a cikin waka hmm. wannan nagamati min abi mahzura wa matala muhammadun min sura sai cewa shine wannan nagamati min abi mahzura da wato kalmomi masu daɗin murya irin daga abu mahzura hmm. to a lafazin hadisin abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi ya zo da riwaya biyu riwaya ɗaya shine a kabbara sau biyu ake yi Allahu akbar Allahu akbar shahadatain sau hudu ake yi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan a koma a sake cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sau hudu kenan sau hudu kenan to shi yasa ake cewa shafa'i din ana nufin wato a cika shi ba wai a yi shi sau biyu biyu ba tunda a wannan riwayar kaga akwai wanda ake yi sau hudu to raka an kace biyu biyu ya zamanto hudu kenan a ya zamanto bai bai zamanto shafa'i bai zamanto ainihin shine fassarar shafa'i ba amma sauran lafuzan tare suke an ruwaito shi kuma da lafazin ayi kabbara sau hudu a farkon kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan su kuma shahadatain din a yi su sau biyu biyu da sauran haka ma a hadisin abu mahadura kuma shi ne wanda a annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma abu mahadura a yake kiran sallah ga mutanen makka yake kiran sallah ga mutanen makka kabbara hudu kamar da yadda muke yi a yawan jirgin masallatai shine matabar ahmad da abu hanifa a mazhabar malik da shafi'i shine inda ake a masallatan mu na cikin gari na mazhabin malikiya mm. Mm. in an kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai kuma a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah a asirci da murya wadda ke ba madaukakiya ba sannan a koma a yi ta da babban murya mm. wannan waɗansu suka ce wannan kiran sallan da ake tarjiyi ɗin an shafe shi tunda shi an gina shi ne akan hadisin abdullahi bin zaid da kuma abin da bilal yake yi shi bilal aka koya mai yake yi shi ake a madina shi ne kiran sallan mutanen madina to amma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa ya koya ma abu mahzura shine na mutanen makka mai kabbara hudu da shahada biyu sai suka ce wannan ya shafe wancan ko ba haka ba tunda wani a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne hmm? ko ba haka ba hmm? yayi ko bai yi ba ahsanta abdul jabbar sai imam ahmad ya ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ya ce ma bilal ya koma na abu mahzura ne hmm? tunda ai a shekara ta a shekara ta takwas ne bayan hijira aka je ta'if annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara biyu bayan nan da ya koma madina saboda haka idan aka ce a wannan ya shafe hukuncin to ai da aka je madina da kamata a ce shi ma bilal ya taso daga wancan kiran sallan ya koma na wannan sigar na abu mahazura shi sa imam ahmad ya ce wani daga cikin al-ikhtilaful mubah sabani ne na halal kowanne kai yayi daidai kowanne kai yayi daidai saboda haka abin nan kiran sallah yadda. yanda masallatanmu suke yi a na cikin gari yanda ake yi da tarji'i babu dalili da za mu ce za a bar shi a dawo a na ahalu makka na ahalu madina shi ma yana nan da matsayinsa na ahalu makka shi ma yana nan saboda haka kowanne aka yayi babu inkari akan kowanne tashin da aka aka dawo na ahalu makka to babu laifi in dai ba kyamar na ahalu madina aka yi mana da eh. saboda haka ba wai kar a ce wancan shine na gargajiya <laughs> eh, wannan kuma shine na wato a a waɗanda yake a ba a ahlus sunna ba a wancan ma na ahlus sunna ne ce <laughs> na zamani <laughs> na'am babu laifi wannan ma yana ɗaya daga cikin ai kamar kamar tashahud ne kamar tashahud ne wata ran mutum eh, wanda ya fi shahara tashahud din Abdullahi bin Mas'ud wanda ya fi isnadi kai mai inganci amma wanda ya fi shahara shi ne tashahudin sayyidina umar wanda yake koya mutane akan mimbari ne shahudin malikiya Abin mutum ya so kuma yayi na shafi'iya shine na ibn abbas ko yayi na aisha a sigogi guda hudu suka zo na shahudu ko ne mutum yayi ya daga cin al'iktilafin mu ba. mutum yana da mutum yayi kowanne da biya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to haka dalika kiran sallah din Ah, to wajen an yashfa a azan idan waɗansu suka ce amma riwayar da ta zo da cewar kabbara hudu ce a farkon kiran sallah to sai suka ce kowace don saboda sun ɗauki a al'azan masna masna kamar yadda bukari ya faɗa biyu mm-hmm. kaga ya fassara shafa'in da biyu to in ku haka ne to dole kai tawilin wannan kabbarar hudu da ake tunda shi ba biyu ba ne. to shine imamun nawawi yake cewa Allahu akbar Allahu akbar dinnan su din ah, lafazin guda biyu a matsayin lafazi ɗaya ne shi yasa ba a yin kabbarar rabe-rabe sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar yake nan Allahu akbar Allahu akbar sabanin yadda waɗansu musamman 'yan najid su 'yan najid haka suke kiran sallansu so hudun na haka zai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka za su yi sai sun kirga su hudu kuna ji a rediyo suna sa kiran sallan riyad ai eh, to haka suke yi to su sun dauki a shafi din ne cika din amma a yadda imam bukhari ya tarjamar to sai a dauke su tare Allahu akbar Allahu akbar to tsaye kenan Allahu akbar Allahu akbar to ya zama to masna to shi ne ma'anar shafi'i na'am نعم هو ابن سلام نعم نعم يتي أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي إيه خالد الحذاء ابن مهران دقى أبو قلابة دقى أنس بن مالك يتي يا عند mutane suka يوا yawa sai na'am sai suka ambaci kansu san lokacin sallah da wani abu wanda yake suke saninsa an yi alamu ni dai ina ganin wannan riwayar karima ce bi fatihi awwalihi min al-ilm amma abin da yake mashuriya wanda ita ce nusar hafiz an yuqlimu e, bi dammi awwalihi min al-i'lam su sanar da lokacin sallah su sanar da lokacin sallah duk da yake an yi alamu din ma za ta yi su san lokacin sallah bishai in ya arifunahu da wani abu wanda suke saninsa sai suka ambata kan cewar su kunna wuta ko kuma su doki ko kuma su rinka dukan kararrawa sai aka umarci bilal ya wato ya cikanta a kiran sallah ya kiran sallah cika-cika kuma ya yi ikama wutiri shine a lafazi ɗaiɗai to kun ga wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewa Allahu akbar din nan in an tara su sau biyun shine ɗaya tunda shine an yutiral iqama ko ko ba ka ba Allahu akbar Allahu akbar sau biyu ne in aka ɗauke shi a haka bai zama to an yi wutirin iqama ba haka zalika in a can wajen ƙarshen aka ce Allahu akbar Allahu akbar kafin a ce la ilaha illallah to shi yasa sai Nawawi yake cewa Allahu akbar Allahu akbar lafazi ɗaya ne lafazi ɗaya ne Ah, wa an yi wutirar iqama kuma ya yi iqama wutiri nan bai kawo togaciyar ba bai kawo illar iqama ba to wannan shine umdar malikiya da suka ce a wajen iqama hatta qad qamatis sala shi ma sau ɗaya za a yi kace shi ma sau ɗaya za yi saboda wannan riwayar da ta zo to amma wannan a ah, a ah, hujja tana a wancan riwayar ta zo da ziyada kuma in ziyada ta tabbata wajibi ne a koma a tafiya zuwa gare ta duk da yake malikiya sun karfafa da kan cewa wannan shine amalu ahlil madina haka ake a madina to su kuma sauran jumhur sai suka ce to mu kuma namu shine amalu ahlil makka tunda su ma amalu ahlil makka su ne wanda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma abu mahzura na'am na'am babin ikama lafazi ɗaya ne to kun gana ya fassara shine ma'anar witir din ai wahida wato sau ɗaya ne sai dai faɗinsa qad qamatis sala shine ma'ana illal iqama ita qad qamatis sala shine ana fassara shi da cewa ita ce iqama na'am na'am ibn al-madini إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا na'am daga abu qilaba daga anasin ce an umarci bilal ya wato yayi kiran sallah bi a wato cika cika kuma yayi iƙama mara mara isma'il ya ce sai na ambata ma ayyub wannan sai ya ce illal iƙama. banda iqama dan yayi ishara ga kan cewa wannan musnadi ne ba wai idraji ba ne domin waccan riwayar ta wato simak ibn atiya mm. waɗansu sun ce wannan illal iqama lafazinsa ne ba wato mudraj ne a cikin hadisin ayyub ne ya faɗe shi mudraj a cikin hadisin to sai bukhari ya kawo wannan riwayar don ya nuna cewar musnada ce da hadisin da riwayar abinda ayyub ya faɗa mm. yana cikin wato ya faɗe shi ne illal iqama nan a cikin asayin wato riwayar yake ba maganar sa ce wanda ya kawo ƙari a cikin hadisin ah, <clears throat> to ah, ah, ibn hajar rahmatullahi alaihi yace alhikmatu fi tasniyati al-adhan wa ifradi al-iqama hikima wajen mayar da iqama a wato kiran sallah ya zamanto biyu biyu iqama kuma ta zamanto ɗai annal adhana li ilamil ghaibi shi kiran sallah ana sanar da waɗanda suke ba sa nan ne eh, fayukarrar eh, eh, liyakuna ausala ilaihi sai a maimaita shi domin ya zamanto ya fi isa zuwa gare su na ana so a kiran sallar da tsawo in ana yin sabi biyu shine zai ɗauki lokaci ana ta yi saboda in wani ya shagaltu ko wani abu ya sa bai ji ba in aka yi shi da tsawo zai zamanto kan cewa zai ji a ah, bi khilafil iqama ita ko iqama lil ga wanda dama suna cikin masallaci ne za a tashi ayi sallah da su saboda haka aka ta zamanto mustahabbi ne ya zamanto kiran sallah ma sai a yi shi auri wanda yake mai tsawo a sabanin iqama al'ada kiran sallah a kan hasumaya ake yi mm. saboda mutane su ji mm. to shine Sheikh Al-Aminu Shinkidi yake cewa wajen a abinda ake ce ma masalihul mursala hana abu saboda maslaha ko tabbatar da abu saboda maslaha wani zai iya cewa yana daga cikin masalihul mursala a ce ladane su daina hawa kan hasumiya sama don za su ringa hango gidajen mutane ya ce kuma ɗin wannan illa ce wanda an same ta tunda an samu waɗansu mawaka wani mawaki yake cewa eh, ya laita ne minal mu'azzini na menene <laughs> ina ma a ce yana daga cikin masu kiran sallah sai ya rinka hango gidan mutane ya ga yar budurwa ta kalle shi ya kalle ta <laughs> to kaga wannan in har waɗansu sun yi wannan tunanin shari'a ta zo da tabbatar da maslaha to ɗan sai ce to ai maslaha shine a hana masu kiran sallah hawa sama yace amma ba wani malami da ya faɗi haka saboda wannan maslahar ba maslaha ce mursala ba maslaha ce mulga an yi ilga'inta saboda fa'idar da ake ciki na a kiran sallah a can sama wato a hausa ma a kiran sallah ya fi wannan wanda yake nadiri ne hmm, tunda ba kowa ne ya lalace ba zai zama to yana irin wannan tunanin hmm. musamman masu kiran sallah an ce almu'azzin mu'taman hmm. amintacce ne saboda haka za a bar shi da tsoron allansa kan in ya hau sama kada ya rinka leƙen gidan mutane amma ba wai a ce a hana shi hawa saman ba saboda wannan maslahar misalai ne Sheikh Al-Amin ya kawo su wajen masalihul mursala masu kyau wannan na tuno abin da yake faɗa to almuhim fa'idar abin da yasa kenan aka ce kiran sallah ya zamanto mai tsawo kuma aka ce a yi shi a waje wanda yake sama sannan kuma kiran sallar ya zamanto murattal a yi tartilinta a tsawaita wajen kiran sallah saboda haka irin tamtsit din nan da ake a cikin kiran sallah kamar na ladanin makka ko kuma wannan ah, a cikin na madina ma abdulmalik shi ma yana yin wannan a rinka jan maddar kiran sallar don ta zamanto kiran sallar ya yi tsawo amma kuma ikama ta zamanto abin da ake so a cikin ta al-isra a gaggauta nan da nan ai saboda mutane sun yi shirin tayar da sallah in ka ce za ka tsawaita sun tashi ana jiran ka gama ce wannan me same shi wannan ladari <laughs> eh, to duk yana daga cikin hikima Mm. <laughs> Eh. Ah, na'am <clears throat> to sannan kuma daga cikin ma hikimar shine kan cewa da za a daidaita tsakanin kiran sallah da ikama wajen lafazi da sai ya zama to yayi ishtibai in ana kiran sallah ba a san wanne ake yi ba to amma shi yasa aka raba tsakanin lafuzan don a tantance tsakanin wannan da wancan duk wannan me yake nuna mana yana nuna mana cewar wato ah, ita shari'an nan shari'a ce wadda aka gina ta bisa hikima duk wani abu wanda za ka ga an yi duk wani abu wanda za ka ga an yi hange shi a cikin shari'an nan wato za ka ga akwai hila akwai hikima ba abu ne wanda kawai ake yin sa kawai wata wani ya sha kafin shayi kawai ta idea ta zo masa ya ce ai ba komai yana da yana da hikima wanda yake nuna cewar shari'a ce daga wajen Allah domin Allah shine dukkan abin sa yake da hikima dukkan abin Allah yake da hikima <laughs> wato na mamakin mutanen da suke inkarin samuwar Allah kuma sannan scientists din nasu su ne kuma duk wata halitta ta Allah sai sun kokari su gano menene hikimar da ke cikin wannan tunda za su faɗi yanzu hatta hatta hatta wata virus in aka yi sai an faɗi menene economic menene advantage ɗinta wace fa'ida take da shi saboda sun san babu abin da yake a cikin halitta da ba shi da fa'ida to haka sha'anin Allah yake to kamar yadda halittarsa take da hikima haka shari'arsa take da hikima mm. to kuma wani yana daga cikin abin da ya wajaba musulmi ko shi ya rinka yi abubuwa da suka zo na shari'ar musulunci ya rinka zurfin tunani a cikin hikimar wannan zurfin tunani da zaka ka gano hikimomi ibada ne wata ran imamu shafi'i ya kwana a gidan imamu ahmad aka kawo masa ruwan alwala wai in ya tashi da asibayi. da aka zo ɗaukar ruwan aka ga ruwan yadda yake yake shine kuyangar ta je ta ce ma imamu ahmad wannan wani irin bako ne baya tashi ya sallah na kai masa ruwa ruwan yadda yake haka yake shine sai imamu ahmad ya zo yake gaya masa ga abin da kuyanga ta ce ya ce ai tun da na kwanta nake tunanin a wata mas'ala na jin wata aya ce faɗa ne na manta eh? hadisin ya gulam ma fa'alan nughair ahsant kwarai wannan hadisin ya gulam ma fa'alan nughair sai da ya fitar da masail na ilimi guda nawa guda arba'in hmm. yana tunani akan wannan haggari yawa har lokacin alfijir hmm. to wannan da shi da kiyamun lail duk da shi da kiyamun layil duk ɗaya ne bai fi kiyamun layil ba a kiyamun layil ba ta fi shi ba don ita wannan shi wannan tunanin shi ma tasbihi ne mm. ai shine imam malik da yake zaune da ibn wahab da aka kira sallah ibn wahab ya tattara allunan sai tashi zai nafila yana kallon kawai ya ce menene haka ya ce zan tashi ne nafila ne ce ta abin da kake yi ba koma bayan abin da ka tashi za ka yi bane <laughs> in dai niyyar ta inganta mm. ya kara da cewa in dai niyyar ta inganta to shi yasa din a rinka tunani a musulmi ya rinka tunani a cikin abin ɗin shari'a ba ka ce za ka yi tunanin ka gano a wace rufa-rufa aka yi ba mm. menene a cikinta wace yaudara aka yi wa mutane mm. in ka ce za ka yi wannan to za ka bata amma ka tsaya a kan cewar bari ka gano ɗaya ne hikima to sai Allah ya buɗe maka ƙofofin fahimta mm. yanzu wani daga cikin mulhidai ya ga mutane suna ta tafiya sallar juma'a sai kawai rinka dariya ya ce kai lallai wato an san yadda za a yaudar mutane hmm, an san yadda za a yi ba zan iya faɗan abin da ya faɗa ba don akan haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam hmm, hmm. to irin wannan zuciyar duk tana zuwa ne a cikin wato rashin tunani ne zurfi a cikin shari'a mutum ya rinka tunani irin wannan yanzu kamar irin wannan wanda ibn hajar ya kawo ya kawo ta a cikin fa'ida da kuma magana su khattabi me yasa aka ce umira bilal an yashfa al-adhan wa yutir al-iqama me hikimar da ke cikin wannan to irin wannan istinbadi wanda yake malamai suka yi dole mutum ɗalibin ilimi ya rinka tunani kan duk wani abu na shari'a haka to wannan zai da ƙara ma mutum a ganin girman Allah ya dada ƙara ma mutum ma shi kansa jin daɗin ibadar saboda za ka fahimci hikimar duk wani abu wanda ka gane hikimar da ke cikinsa za ka fi yinsa da nishaɗi sannan kuma shi wannan tunanin kansa bauta ne bautar Allah ne Allah ya haska zukatan mu da hasken alkur'ani da sunna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna da lokacin tambaya an ansa tambaya na'am eh eh to dafa garu dai gaskiya bai zo kuma dafa garu ma kamar yadda zamu gani ai ya saba sunnan kiran sallah tunda sunnan kiran sallah shine mutum da zai sa hannunsa a kunnansa kamar yadda aka rubuto bilal yana yi to haka ko mutum ya dafa garu yaushe zai sa hannunsa a kunnu ba cewa kai kuma ya sa hannu ɗaya ba na'am hmm. ana iya gabatar da wanda idan mutum yana da zagin murya eh, ana shi ake shi shi ya <laughs> eh shi wannan wannan aitin saboda wannan hadisin ba na Abdullahi ibn Zaid fa innahu qum yace fa innahu anda minka sauta ya fika wato gurjin murya duk da yake ba zaƙin murya ake nufi ba a nufin wato muryarsa ta fi isa ta fi nisa yana da gurjinta hmm. to ko da yake hatta zaƙin ma zai shiga cikin wannan ko na malami yanzu to kun ji duk laspika ma yanzu ta hada wannan shi to amma haka ne laspika kuma duk da ta hada wannan to kuma sai a ce ba za a hau sama ba hmm? tun da da laspika ba sai an hau sama ba na'am a mu da masalatanmu ne dai aka dena masalatanmu ne dai aka dena amma yanzu kaga a masallacin madina da na makka ai ne a sama suke har yanzu a sama suke na makka suna nan a cikin wannan gidan gilas gidan gilas din a nan suke na madina kuma gashi nan a cikin masallaci a ah, wannan saboda wannan rike suna ne in haka ne in haka ne ai kansa bilal da yake sa hannunsa a kunne daga cikin illar don zai taimaka masa wajen yi da karfi waɗansu kuma suka ce daga cikin illar don a san kiran sallah yake don ga mutum kawai yana tsaye haka baka san abin da yake ba ba ka sani ba amma ya sa kunnensa a nan hatta kurma a hatta kurma in ya ganshi ya san kiran sallah ake shi ne ɗaya daga cikin wayannan alamomi to haga shi ya sa ko mutum da loudspeaker kake kiran sallah kai haka saboda in akwai kurma zai gane kan cewa kiran sallah ake don kurma da kiran sallah da ka yi ba zai ji ba amma in ya kai haka ya san kiran sallah kake na malamin sukuk bashi sai sati mai zuwa insha Allah mu mu kan kiran sallah akwai wata tambayar kan kiran sallah na'am <laughs> ai ba hayya ala sala ake boye hayya ala sala ake boyewa eh wannan abu ne wanda yake san ba za ka yi a cikin tafan ilimi ba wai abinda suke cewa wai idan aka ce in aka ce hayya ala sala ka ji to in aka ci in za aka zo za a ci hayya alal fala to a boye wannan zai sanya ka ka zo ka ji menene ake faɗa hayya alal to sai ka shiru sai a ce fala ai fala din a hankali wanda zai saka ka tuho to kaga wannan wani abu ne wani karatu ne wanda yake ba na littafin ilimi ba kawai dai karatu ne na ladanai da suka zo suka da suka zo suka shi yasa ai kaga masallatai da suke da ilimi ba za ka ga ana yin wannan ba a ta na cikin sarkin ladanan Kano baya wannan Hmm, masallacin cikin gari ba sa yi haka masallacin fage masallacin waje hmm, domin masallacin waje sarkin ladanan can dama su ne ainihin gidan su ne gidan sarkin ne har na can shi ma da gidan sarki eh, kanin wancan sarkin ladanan da ya rasu ne eh, na'am to sannan wannan ya ce bismillahir rahman assalamu alaikum Allah ya kara malam karfin gwiwa akan wa addini amin malam dan Allah ina son bayani akan aikin tsaro na farin kaya wato DSS a mahangar musulunci na taɓa magana da wani malami ya ce gaskiya wasu malaman sun ce bai halatta musulmi ya yi aikin ba akwai wanda ya karɓi takarduna akan zai sama min aikin shi yasa nake so na ji hukuncin Allah game da aikin Allah ya da alkhairi eh ba za a ce ba za a yi ba bi itlaq saboda rashin yin sa zai zama barna ne ga al'umman musulmi idan a ce babu wanda yake daga cikin musulmi wanda zai je wannan aikin sai dai kuma idan mutum a cikin aikin yana da hadari tunda a cikin aikin kamar kowane aiki za a iya sanya mutum ka saba ma Allah saboda ka a ciki kaga za a iya yin a tajassusi to shi ku tajassusi wato shiga burtu ka je ka binciko asiri idan kana yin sa idan ka yi shi da niyyar tsare idan ka yi shi idan ka yi shi da niyyar tsare amincin al'umma to wannan maslaha ce wadda take babba ta fi maslahar keta alfarmar wanda aka ce kada kai masa ta jasusi hmm? tunda dama ai su me suke yi su gano kan cewar ana shirya wata barna ga al'umma tun kafin a yi domin a ai rigakafi domin a ɗauki mataki da za a watsa mummunan shirin da suke to dama babban illata illata kenan da kuma yi ma mutane sharri abinda mutum bai yi saboda ana yadda da shaida su so da haka su je su shirya karya ko in suna so su yi ma wani sharri su shirya rahoto su je su to idan musulmi ya guji wa'annan abubuwa kuma ya zama kan cewa abin da ke manufarsa shine ya tsare ma musulmi haƙƙinsu ya zamanto cewar abinda zai yi mai musulunci da musulmi wakilci a wajen da yake ya zamanto na larura dole ne sai an yi wannan abu kuma rashin musulmi a wajen cutarwa ne to idan ya shiga da niyyar cewa wakilci yake ma musulmi sannan kuma ya tsara kansa daga abin da yake zai zamanto saban Allah ko cutarwa ga bayan Allah to in yayi kokari yana kamantawa in Allah ya ga ina ganin a cikin irin wannan hali babu laifi ah, ba kan wannan kamar mm. da ka'idar aikin ta ce mutum zai bari fara daga sama bai dawo kasa mm. da kasa zai fara yana tafiya to za ga baka da wani abu da za ka yi akan abubuwan da doka ce za a baka kawai instruction ne za a ce kaza za a yi da frame din ma da za a yi komai za a tura ka mm. za wani gurin kasan abun ba daidai bane amma dai saboda dole ka'idar aikin sai ka yi wannan ko baka da wani abu za ka yi da dama guri ne na intellectuals duk wayan da za ka yi kafin kai wayan an ma san wayan da za ka yi da aka ba wata hukuma da za ka yi musu abin da zai aka sa komai rashin yi abin nan ingancin ka yi shi a musulunci dole za ka na aikin shi kuma mutum zai yi mu'amalanci irin wannan yanayi. Mm, to sai ya yi bakin kokarinsa ya yi bakin kokarinsa wajen karda dan daidai idan ya zama to abu ne wanda yake na na kirikiri na son zuciya a to ya danganta idan zai kai ya zuwa ga in abu ne wanda yake a wato ikrahi shari'a ta ɗauke masa kun san aka tilasta ma mutum ya yi abu ba shi da laifi an ɗauke ma al'umma rufi an ummati alkafa a wani siyan wa ko laifi kuma ƙa'idar ikrah wanda yake dukkan malamai sun tafi a kai shine abin da mai sudani zai duk abin da mai sudani mai iko zai ce dole ka yi wannan to ikrahi ne ikrahi ne to idan aka sanya ka kai abu na ikrahi to ya danganta idan akwai wato idan abin ya kai ya zuwa ga keta alfarmar rai kashe wani to nan ba za ka yi ba saboda karkari a ce a kashe ka to gara kai ka tsaya a kashe ka duka zai kai ka je ka kashe wani saboda rai bai fi wani rai ba ba a ikirahi a nan wajen haka zalika ba a ikrahi akan keta alfarmar mace abinda zai kai zuwa ga keta alfarmar mace wato a izina da ita nan wajen ba a ikirahi. wajen dukiya shine a waɗansu malamai ya danganta da surar mm, wannan babi babi ne wanda yake mai tsawon gaske tafsilinsa akan ikrahi din nan to ta wannan babin za a ɗauke shi kan cewa shi wannan wanda yake wannan aikin mukrah ne tilasta shi akai saboda haka ya danganta da irin abin da aka ce yayi akwai tafsir a cikin shari'a akwai lokacin da yake da uzuri yayi shi akwai lokacin da yake ba shi da uzuri inda yake ba shi da uzuri to sai ya ki ko da zai kai ya zuwa ga rasa aikin ne to sannan wai wanda yake cewa shin sallama tsakanin musulmi wajibi ne ko sunna yin sallama a fara sallama ga musulmi wannan sunna ce mm, amma amsa sallamar wajibi ne kamar yadda ya zo a hadisin albara haƙƙin musulmi akan musulmi daga cikinsa akwai raddus salam amsa sallama amma shi kansa fara sallamar to wannan mustahabbi ne sunna ne yin haka والله تعالى أعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى